الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساك سادوا والنغانا من البركة والنمسلاك من البركة يو لهدي 23 ga watan rajab shekara ta 1434 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyu ga watan shida ta shekara 2013 miladiya a muna cikin littafin muna umdatul ahkam muna babi da yake bayani fisaid akan abin da ya shafi farauta hukunce-hukuncensa da irin abin da mafarauci in ya samu zai ci da kuma abin da ba zai iya ci ba saboda addini kamar yadda Allah ya faɗa ma farratna fil kitabi min shay kamar yadda sahabbai suka faɗa annabi bai bar wani abu ba wanda yake mai alkhairi ba sai ya gaya musu ko wani abu da zai iya cutar da su ba sai ya yi musu bayani a kansa <clears throat> hadisin mu na 385 hadisin sha'abi an gan shi na'am wa hadisu sha'abi an illa ayya a al hadisin kamar wanda muka karanta a hadisin gaba hadisin hammam bin al-harith shi ma waito daga hadisan hatim wannan shi kuma daga sha'abi sha'abi ana kiran shi amir bin sharahin sunansa kenan tabi'i ne mashhur malaman fiqh da malaman hadisi da yawa sun san shi yana da cikin manya-manyan malamai masu ruwaya ya ruwaito daga adi bin hatim رضي الله عنه مو فدي قواي علي بن حاتم أساتين دي وجه مسي سننسى علي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن حشرج yana daga cikin waɗanda Allah ya tsawaita rayuwarsa ya kai shekara wajen 120 ina da rai ya rasu a shekara ta 68 bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana alkunyansa da Abu Tarif shi azidin wa fihi a cikin hadisin tsari ne akan hadisin mu na satin da ya gabata ana magana ne akan mutumin da yake da karnuka wanda yake farauta da wayannan karnukansa sai annabi yake gaya masa duk abinda ka samu karinka wanda karin nan malamin kare ka cinna shi duk lokacin da zaka cinna karin ka faɗi sunan Allah bismillah sai ka samu wannan dabban kare ya kama in ka same ta da rai ka yanka in ka samu ta mutu ka ɗauka ka ci abinka halal ɗinka ne to sai ke faɗi wa fihi a cikin hadisi sai annabi ke gaya masa illa an yi akulal kalbu sai dai in karin nan naka ka zo ka samu ya fara cin wannan dabban da ya kama to yanzu ba kai ya kama ma ba kansa ya kama ma nan ba za ka iya ci ba kenan fa in akala fala ta'ku ce in har karin ya zo ya fara cin wannan dabban da ya kama to kai kuma fala ta'ku bai zama mu'allam din kenan ba kare fa inni akhafu an yakuna ma amsaka ala nafsihi annabi sallallahu alaihi wasallam ce in har kaga ya fara ci to ina tsoro karen ya zama ba cinna shi da kai ba kai zai kama wa ma ba kansa ne ya kama mawa shi yasa kaga ya fara ci abinsa to ganin bismillah da kai bai amfane shi ba saboda shi ta kansa yake yi ba ta kai da ka faɗi bismillah ba wa in ha kilabun min ghairiha annabi yana ba shi istisna'at don ba wai kawai da karinka ya kama kuma a kowane lokaci ka samu dabban kuma ka dauka ka dawo da shi ba don akwai abubuwa kuma da za a kula da su na farko na shi ne wannan in ka samu karen ya fara cin wannan dabban da ya kama to nan ba za ka ci kuma ba yanzu ba za ka ci ragowa ba ko kuma ka kore shi kai ka ɗauka an sannan na biyu wa in khaladaha kilabun min ghairiha idan kuma ka samu karenka ka ka cinna shi ya kama kafin ka iso sai ka samu kuma wasu karnuka na, sun haɗu sun zama uku naka ɗaya wasu biyu ko kuma naka biyu wasu suma biyu sun taru sun kama wannan dabban to falata a kunnan ma ba za ka ci ba fa inna ma sammaita ala kalbi ka kai ka faɗi bismillah ne akan naka kawai walan tusammi ala ghairi ba kai a sauran ba to kaga yanzu akwai shubuha ko naka ta kama ko na wancan ba za ka samu bai zama innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun ba gudun wannan dama yana da cikin umur mushtabihat sai ka tsorace sai ka rinjayar da cewa ba naka bane sai ka zama mai wara sai ka bar wannan dabban kenan an gane domin kai ka yi a akan naka ba a kan wani ba su ce wa fihi a cikin hadisin yana da zawo idan arsalta kalbaka mukallab idan har ka aika da karinka wanda yake al-muallam shine ma'anar mukallab din mukallibina ko wannan haka aya qur'ani ya faɗa akan mukallibina ba muallimina ba ko to sai kawo a hadisin ma kalman da ya zo a cikin al-qur'ani sai aka sa a bracket al-muallam ma'anar mukallab din kenan fadkur ismallahi alayhi kai kai ka ambaci sunan Allah lokacin da zaka cinna kare fa in amsaka alayka idan har kare ya kama wannan dabban fa adraktahu hayyan sai ka samu wannan dabban da rai to fadhahu nan kuma sai ka yanka kada ka ce ka bacci kawai ya mutu kuma in ka same shi da rai in ka tsaya har ya kasa to kuma nan ma ba za ka ci ba yanzu ka same shi da rai to sai ka yanka shi wa in adraktahu qad qutila wa lam ya'kul minhu fakul idan har ka samu kare ya kashe wannan dabban ta mutu amma karen bai fara su ba yana jiran ka to nan fakul ka dauka ka ci kawai saboda yanzu kafin ka zo karen ka bismillah din yayi aiki karen ya mutu ai dabban kai ta mutu to nan sai ka dauka ka ci abin ka in karen bai fara su ba fa in akhadha al-kalbu fa inna akhadha al-kalbi zakatuhu domin kamun da kare ya shine yankan wanda ka same shi ba rai kenan amma wanda ka samu da rai to kuma dole ne kai ka yanka ka ambaci sunan Allah lokacin da za ka yanka wa fihi aidan a cikin hadisi idza ramaita bi sahamika idan har kai harbi da kibiyanka ko maci ko wani abu fadkur ismallahi alaihi nan ma ka ambaci sunan Allah wa fihi a cikin hadisin wa in ghaba anka yawman aw yawmayni ko da wannan dabban ta ɓace maka kwana ɗaya ko kwana biyu sai ka je ka same ta bayan kwana biyu ba ta rube ba sai ka ɗauki kayanka ko da ta mutu dai wannan karin ne ya kama da kafa da sunan Allah wa fi riwayatin al-yawmaini was-salata kwana biyu ko uku falam tajid fihi illa athara sahamika ba abun da ka samu sai gurbin wannan harbin da kai dama ka inda ka samu wannan dabban da ka zo ta nan ka same ta sai ta gudu ta tsere ta yi ta nema baka gani ba ka tafi gida gobe ta sake biyowa sai ta nema baka gani ba ka koma gida jibi tana ta nema Allah ya baka sa ka same ta ta mutu sai ka iya daidai da ka harbe ta din iya wannan raunin kawai take da shi babu wani kenan harbin da kai mata shine ya kace ka sai ka dauka abun ka tunda ka faɗi bismillah a lokacin da zaka yi harbi fakul in shi ita annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ci in kaso abin da yasa masa in shi ita saboda ya kwana uku zai iya yiwa wani in dabba ya kwana uku ya fara kumbura ba zai iya ci ba yanzu zaɓi za a bashi a halal ne ya ɗauka ya ci sai dai in shi ya ga ba zai iya ci ba amma a shari'a an halatta masa sai annabi kawo in shi ita don wani zai iya ganin ai ta kwana uku yanzu ta fara ya ba zan ɗauka ba sai ya bar arzusa amma a shari'a ya halatta in zai iya samu abin da zai gasa to ya ɗauka in ya so wa in wajatta hu ghariqan in fil ma'i in ka zo sai ka same shi ya nutse a ruwa to nan falata akul kuma ba za ka ci ba fa innaka la tadri al ma'u qatalahu aw sahamuka ba ka sani ba cin ruwa ne ya kashe wannan dabban ko kuma kibiyanka don za ka iya samun ci a kafa ka karya kafa ya gudu kuma ya tsere ka ya je ya fada ruwa inda bai fada ruwan ba zai iya mutuwa ba don karya kamar yanzu saboda rauni ba zai iya iya iyo ba yanzu sai ya mutu to yanzu ka ga ba kibiyan ka bane ba bindigan ka bane ruwa ne ya kace shi ko to wannan kai annabi sallallahu alaihi wasallam yake kada ka saboda ihtimalin za ka iya ruwa ne ya abin nan ne saboda raunin da ka mata amma inda bai fada ruwa ba zai iya tsira zo ya warke ko kuma dai bai mutu ba ko da kafan ma ya gunduye don za ka samu dabba da kafa ya tana rayuwa abinta ko to nan sallallahu alaihi wasallam saboda za a iya ɗauka ruwa ne sai dai in ruwan kaɗan ne wanda ba zai iya nutsar da dabba ba to nan yanzu ya je ne kawai saboda zafi ya kwanta a ruwa kai zafin ya kashe shi ba wai ruwan ya kashe shi ba in ruwa kaɗan ne malam fito su yi wannan bayani kai an gane wannan shi ne ka'ida na abin da ya shafi farauta da bindiga ko da kibiya ko da maci ko kuma da karnuka duka wannan shi ne hadisi na wannan hadisi don kama yadda aka sani shi mafarauci ne to ya zo yana tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam hukunce hukuncen farauta shine annabi ya gaya masa wannan hadisi mai sau. hadisan guda daya duk hadisi daya ne daya daga hammam ya kuma daga sha'abi dukkan su an hadi bin hatim din wanda ya suka roto hadisi wannan hadisi dai duk abin da ke nuna mana kenan kare in kare malamin kare ya halatta ya kama abu ko da wannan abu ya mutu wannan dabban mutum zai dauka ya ci amma misali lokacin da zai tura karen zai cinna shi ya ambaci sunan Allah kuma yana iya karin tsaya ya tsaya yana iya zo ya zo kuma ba zai ga sharadi bai ci wannan dabban ba sannan haka ma kibiya in ta ce bismillah a lokacin da zaka yi harbi da zaka ka iya cin wannan dabban ko da ta kwana uku idan baka samu wani rauni ba sai wannan raunin da kama wannan dabban. sannan yana nuna idan har ka samu karnuka tare da naka to na yanzu kuma akwai ikimali cewa ko karenka ne ya ko kuma sauran karnuka to sai ka bar wannan dabban haka in ka samu dabban a ruwa ta mutu kuma nan ma zai yi wa ba harbin bane ya kashe ta ruwa ne to nan ma ba za a iya ci ba wanda ake ci wanda aka tabbatar karenka ne ya kama ko kibiyanka ne ko wani abu haka su ne wanda ake ci daga cikin dabbobi na farauta wanda hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama yake kuma yana nuna mana a wannan hadisi ya halatta musulmi ya yi farauta kuma ya halatta musulmi in mai farauta ne ya riƙe kare ka bai ma'ana ya mallaki kare na farauta don yana da cikin karnuka guda uku da annabi ya yadda da shi a riƙe su kamar yadda hadisin ibn umar na gaban nan zai zo ya bamu labari a wannan hadisi na gaba an salim bin abdullahi بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ائتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان البخاري قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب هرف وكان صاحب هرف وأن حديث لك سالم dan abdullahi salim dan abdullahi dan umar bin al-khattabi dan abdullahi dan umar bin al-khattabi radiyallahu anhu shi salim din jikan umar ne yana da cikin al-fuqaha as-sab'a na madina ana kiransu fuqaha al-madina saba wasu suna sace a ciki wasu kuma suna sa abubakar a madadinsa ah, yana daga cikin manya-manyan malamai shi wannan salim din dan abdullahi dan umar radiyallahu anhu ah, ibn qayyim ah, littafin sa ilamul muwaqqi'in yake eh, faɗi idza qila lahu idza qila laka idza qila man fil ilmi sab'atu habburin riwayatuhu laysat ala al ilmi kharija wa laysa عن eh, ilmi kharija fa هم عبيد الله أروة قاسم سعيد abubakarin sulaimanu kharija su ne guda bakwai wanda ake kiran su alfukaha as-sab'a na madina masu fatawa wanda suka karbi ilimi daga manya-manyan sahabbai masu fiqihu a madina su ne daga cikinsu akwai a sa'id bin musayyib akwai zaid bin akwai ha kharija bin zaid akwai urwa bin zubair akwai al-qasim bin muhammad bin abubakar akwai sulaiman bin yasar akwai kuma a shi talin ɗin bin abdullahi akwai ubaidullahi bin abdullahi bin utba bin mas'ud sai kuma abubakar mutum guda bakwai su ne ake kiran su kiransu a a na madina shi talin ɗin yana cikinsu wasu malamai sukan ɗauki abubakar su mai su a madadin salim a maimakonsa amma ibn qayyim shi bai sa salim din ba sai ya sa abubakar don kamar yadda ya lissafo su ce hum ubaidullahi urwatu qasimun sa'idun abubakarin sulaimanu kharija su guda bakwai ya lissafo su ce idan aka tambaye ka su waye manya-manyan malamai a madina wanda ba yadda za ka yi ka duba riwaya ba ka ɗaya daga cikinsu ba su bakwai manya-manyan buhur wato tekuna na ilimi zai ce ka gaya ma wanda ya tambaya hum su ne zai fara ubaidullahi shi ne ubaidullah bin abdullah bin bin mas'ud ko urwatu urwa sai urwa ɗan zubairu bin al'awwa sai alƙasim bin muhammad bin abubakar siddiq radiyallahu anhu jikan abubakar sai sa'id bin musayyib sai sa'idun abubakarin sai abubakar sai suleiman bin yasar sai kharija bin zaidu bin sabit wannan shi ma jikan zaidu ne ɗan sabit radiyallahu anhu ma dukkansu a wannan shine salim dan abdullahi dan umar sai abdullahi shi dan umar din abdullahi bin umar sananne ne dan umar bin al-khattab radiyallahu anhu al-adawi al-qurashi an haife shi bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da yan kadan don ya zo madina yana da shekara goma sha hudu shi yasa da za a je yakin uhudu ya yi kaskanta wato ya yi karami bai iya zuwa yakin uhudu ba sai annabi ya mai da shi ya yi shiri zai tafi kuma saboda shekarunsa sha hudu bai kai da zai iya mubasharar yaƙi ba sai aka mai da shi shi abdullahi bin umar radiyallahu anhu an yana daga cikin manya-manyan sahabbai da suke da riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallama yana da cikin sab'a al-mukfirina min riwayatin hadisi Da manyan guda bakwai masu riwayan hadisi wanda kowannen su hadisan da rawaito daga annabi sun kai dubu don shi ya rawaito hadisai dubu biyu da ɗari shida da talatin daga annabi shi abdullahi dan umar hadisai da ya rawaito abu huraira shi rawaito wajen dubu biyar da wani abu shi dubu biyu da ɗari shida da talatin yana cikin al kuma yana da cikin al-abadila al'arba'a wanda muna faɗan sunansu kullum da ake kiransu abdullahi abdullahi dukkansu iyayensu sahabbai ne abdullahi bin umar abdullahi bin abbas abdullahi bin zubair abdullahi bin amurbin al’as ana kiransu al'abadila al'arba'a wa abdullahi abdullahi guda hudu shi yana cikinsu to a shi din yana daga cikin manya-manyan sahabbai kuma yana bin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu a shekara ta saba'in da uku bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi abdullahi dan umar radiyallahu anhu yake faɗi annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu ya ji da kunninsa annabi yana faɗi maniktana kalban duk wanda ya riƙi kare illa kalba saidin dai sai dai karen da ya riƙe domin farauta au mashiyatin ko karen da ya riƙe domin kiwon dabbobi فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان إذا يي aikin lada, to a kowane rana za a cire kiraɗi guda biyu daga wannan aikin da ya yi mana ya yi sallah ya yi kaza duk ayyukan kowane yini sai a kasa ayyukansa sai a duba aikin kamar kiraɗi guda biyu sai a cire daga wannan aikinsa قال سالم وكان أبو هريرة يقول أبو هريرة yana faɗi aw kalba harfin ko kuma karin gona wato annabi yace ko karin gona ce wa kana sahiba harfin don abu huraira yana da gona to kada a manta da karin da yake gadin gona sai ya ƙare kawo ɗaya karin shine na uku kenan kalbu saidin kalbu mashiyatin aw kalbu harfin waɗannan karnuka guda uku ne annabi istisna'i wanda iya mallake mutum ya mallake su to ba za a rike masa komi ba a cikin ayyukansa amma ban da su duk wani karin da mutum ya rike ba waɗannan ayyuka uku ba to a kullum a kowane ranar kulla yaumin ne za a ɗauke ƙira a cikin ayyukansa saboda yana rike da kare an gane kaga ƙiraɗi ba ƙaramin abu da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam me ƙiraɗi sai ce abin da yake ƙiraɗi mafi karanci daga ƙira shine daidai da dutsen Uhud an ga dutsen uhudu idan mutum zai yi tafiya a kafa zai iya zagaye dutsen uhudu ina gari sai ya yi kusan yini yana tafiya kafin ya zagaye dutsen uhudu a kafa an gane a tafiyan doki na manta malamai sun faɗi awowi tafiyan doki mai gudu da mutum zai yi kafin ya gama zagaye dutsen uhudu to da ƙirƙila mutum in ba irin mutane masu zuhudu ba masu zama ba sa aikin komai sai ibada mutum kila yi aikin kirari da ya ayi ne koko to kullum ne ake zaftare wannan kirari saboda yana da kare a malamai sai bayani me dalilin da sa kare yana da cikin dabbobi da wato ba su da a kima a wajen mutane mafi yawa daga cikin abubuwa na farko akwai tsoratar da mutane don akwai gida a tsare. za ka ga wani bai masu so je gidanka saboda gida akwai kare yara mata akwai tsoratarwa ga kuma shi karin daga cikin akwai dabbobi ne da Allah ya kira su najis akwai najasa tare da su saboda annabi sallallahu alaihi wasallam don kare ya sa harshe a cikin koriya ɗayan ku to ya wanke wannan koriyan so nawa so bakwai kuma ya sa turbaya in ba haka ba cututtukan da ke cikin wannan harshen karen bakinsa in mutum ya yadda ya taba shi to dafi ne wanda zai iya halakar da mutum gaba daya to kaga irin wannan dabba bai kamata mutum ya rike ta ba sa'annan kuma daga cikin cutar wanci kare annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi a mala'iku ba za su shiga gidan da akwai kare ba mala'ikun rahama kenan mala'iku ba za su shiga ba suwa za su shiga shaidanu kenan za su shiga wannan gidan ka gane yana daga cikin abubuwa da annabi sallallahu alaihi ya faɗa a cikin abubuwa na kare na zahiri abubuwa da yawa inda za ka je waɗanda suka da tarihi na dabbobi su gaya maka irin cututtuka na kare ko abubuwan da kare ke za ka ga akwai babu iyaka to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake tsoratar da al'ummansa daga rike irin waɗannan dabbobi da ba su da wani fa'ida tare da su ba su da amfani amma in ka kula ka kula da kasashen turai za ka gani wani da ya fi son ma a akan matansa kullum da kwana da tsare yana rungumi da tsare yana sumbantan tsare yana saboda su da yawa za duk abin da addini baya so to su kuma abin da suke so kenan su turawa mafi yawa kullum abin da in ka lura duk abin da addini ce maka wannan abu ba ke kai to shi kuma kokari ke turo maka wannan abu ya nuna maka wannan abun babu komai an gane sai ga kariya ko kare mutum ko mace tana rungume da shi sannan ana kwana tare ana sumbantan tare abinci ana cin abinci tare ba ka gani ba suna cin abinci tare da karnuka ko a nan ana yi ko to ka gani to ka yin sharrin na kare mala'iku ba sa shiga gidan inda kare yake akwai tsoratar da mutane in ya taba maka wani abu da kake amfani da shi ya sa bakin sai ya kawo ke so bakwai sai ka sa kasa ko an ce likitoci na zamani sun tabbatar da cuta irin na miyo na kare, wanda ruwa kawai haka bai goge wannan cuta likitoci sun gwada sun gano akwai cututtuka masu ɗimbi yawa daga miyo na kare. an gane ya sa ni ciji wani sai ga mutum ya haukace ko ta ce wai makocin kare ya cije shi kare duka haka yake mafi yawa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana mutum ya nisanci wa'annan abubuwa masu Dauda irin su karnuka inda aka faɗi kawai abu ɗaya a ce in kana da kare mala'ikun rahama ba za su ga gidanka ba ya isa ma duk sauran abubuwan da za ka iya kawowa shi ne uwa uba koko don ka gaba in ba Malaikar rahama to akwai shaidanu aljanu za su iya shiga su su a wannan gidan wannan hadisi yana da bincike abin da ke nuna mana haramun ne musulmi ya rike kare sau karnuka guda uku an gane haramun ne don abinda malamai su suke tafiya kenan tahrim ne isna il kalbi illa kalba saidin aw mashiyatin aw zar'i an gane to a wannan zamu iya sa karen gida a ciki mai gadin karen gadin gida za a kiyasinsa da waɗannan karnuka guda uku ko ba za mu iya ba misali eh za mu iya sa su jiki babu saboda ai dalilan da zai sa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai gidaje akwai kuma karnuka ko akwai kuma abubuwa da muke tsoro kamar mu a yanzu din haka su ma a zamanin sa amma bai istisna'i da yayi tunda istisna'i ya kawo sai kamata duk wani karin da za a sace ya ya mutu ya mallake shi da ba zai manta da shi ba zai gaya mana sai dai karin kaza da kaza da gona da gida da sauransu tunda kaga bai ambaci gida ba to in kai tabbaci gida ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama tsari kenan ta ce sai gida wani ma zai iya karawa shi ma in kai ka kara gida ce sai masallaci misali wani ma zai iya kara sai sai shago misali a gane wani ma zai iya karawa kowa da abin da yake shi ma to shi yasa in annabi sallallahu alaihi wasallam yayi faɗi magana sai istisna'i to na istisna'i in ya faɗi biyu to kada ka kara na uku don akwai na uku din da annabi zai manta da shi ba a istisna'in da yayi an gane abun to babu maganan karin gida a ciki waɗannan karnuka da annan sallallahu alaihi wasallam kare ne na gona ko kare da ke kiwon dabbobi ko kare na farauta shi ke an gane abin to su karnukan kawai mutum zai iya riƙewa ba za a rige masa iraki ba kuma kullum ina faɗa kare in ta kula a gona wasu dabbobi da ke ɓannan gona suna tsoron kare mutum ya riƙe wannan duk dabba da take gona ne take ɓanna to tana tsoron kare Ka gan ka aje kare zai maka maganin wannan ko ba ka ba sai dabban da take kuma ba ta ɓannan gona ita kuma nama take jira ita kuma kare na ta ita kuma ba ruwanta da gona to ka ga aje kare a gona ya yi amfani ko bai yi ba ya yi amfani an gane abin sannan kuma kiwon dabbobi ko yadda karnuka ake yadda ake kiwon dabbobi sai ya bi dabba har ya hana su gona ya yi nan har ya dawo da su gida kamar yadda mutum yake kiwo kamar karin da ake na farauta shi ma farauta shi ma saboda ta ga wasu dabbobi gudun su mutum ba zai iya ba amma kare gudun su ɗaya ne da su sauran dabbobi wasu ma kare ya fi su gudu zai iya kama maka su ne dabbobin da karnuka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amma ka je gida gida wa ake eh, dabba ake gadin gida ko mutum ana gadin gida saboda mutum ba saboda dabba ba misali ko to kaga mutum kuma wayonsa da sauransa ya fi ƙarfin na kare to kare bai iya hana mutum da yake so ya zo yi abanna a gida mafi yawa an gane abin to dama duk ina akwai wannan maslaha inda ma za ce kare zai iya gadin gida to sai in zai iya hana abin da mutum zai iya yi to kuma da yawa kare ba zai iya yi ba mutum yana da dabaru da zai iya makare ko ya sa masa wani dafi cikin abinci ya dauka ya ci da sauran abubuwa da yawa da yawa ko ya kunso na abin nan fatan kura ya zo ya aje kar ya bar wannan gidan kenan wasu mutane an ce wata rana a england ne ko yana ko kasashen turai suna zuwa da kaya irin na maye da ba a so a kasu suna amfani da karnuka cincina abubuwa su gano akwai kayan maye ko wani ba a so shikenan yan najeriya ne sai suka samu fatan kura suka sa cikin kayan irin karnuka na polis din nan suna ka kaya kaya kai suna zuwa a kawai <laughs> ya zunke daga hannun wanda yake tare da shi saboda ya tsinci ni warin kura shagan ba zai iya gano komi ba wannan kare <laughs> to shi waɗannan abubuwa dabaru na mutum da yawa kare ba zai iya hana mutum yin abin da yake so ba misali kawai na kawo irin wannan na ji wannan a wani kafa yaɗa labarai wata rana akan waɗannan abubuwa to akwai irin waɗannan abubuwa na mutane mutum ne shi ke abin nan shi yasa kawai musulmi a kokarin da zai yi tun da kare ba wani amfani ke da shi ba a gida mafi yawa kada mutum ya yarda a ce mala'ikan rahama ba zai shiga gidansa ba misali ko kuma kullum aikin da za a dinga cire masa iraki ana jefarwa wai saboda ya mallaki wannan dabba ta banza an gane kuma irin dabbobi da bai kamata dai musulmi ya yi istina'in su ba don kare wata rana iya birkice ko mutanen gidan ma ba za su tsira ba da irin su kare da irin su biri na ga muku wata rana wani yaro a nan makarantar mu yake kwanan kwanaki kawai sai na ga yaro fuskarsa gaba ɗaya ba inda babu samu a ah, tambaye shi me ya faru da kai ce wai birin gidan ne wallahi biri ya ya yaga maka fuska sosai lawa alamu ko muna kula da babansa a nan ce ka je ga babansa yadda wannan birin biri a gida yana bata ya yayyaga wai ko me yayi ma birin ne birin kawai ya fada masa eh ta yayyaga masa fuska gaba ya to sai dade bai zo baran da zo na ganshi da saboda yake tambayan sa yake gaya min wallahi ina gani a bangaren boko ne yaron yake na sakandare yana je s 1 ne yanzu haka to kaga abun ba amfani irin wannan dabbobi a ce musulmi ya rike su to ba su da wani fa'ida musulmi ya nisanci na akwai dabbobi da aka yadda musulmi ya kiwo wanda suke da amfani in ka ga dama za ka iya saidawa ko kuma ka yanka ka ci su ba wani matsala ta haka ne ko sai da shi ma ba a yadda ka yi ba to ya za ka yi da shi in kana so ka yi da shi ka kashe ko kuma ka je ka ba wanda zai ci shi kansa ga bai kamata ba shine wannan hadisi abin da yake nuna mana kenan rike kare ba kamata ya zama al'ada ba ne na musulmi ba waɗannan al'adu ne na mutane arna da ba su san addini ba su ba ruwansu abinda mutum ke bukata kawai yake so a rai shi zai yi kamar musulmi yana da hanyar da aka tsara masa da zai bi to in ba wannan hanyar ya bi ba sai samu kansa cikin wani hatsari a haka na'am عن رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهام وانا حديثي دقا رافع بن خديج أنا كرم رافع بن خديج بن رافع بن عدي الحارثي الأوسي الأنصاري رضي الله عنه daga ciki yaƙoƙin da ya je ya je yaƙin uhudu ya je khandaq ya rasu a shekara ko ta saba'in da uku ko saba'in malawai sun sabani ko da uku ko da hudu yake faɗi mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bi zil ulaifa zil ulaifa zil ulaifa sananne ne wurin da ake daukar ihrami daga madina in za a je aikin hajji min tihama wajen duwatsu na wajen hijaz na duwatsu nan daga tsakanin madina zuwa rafi wannan ake kira at-tihama manya-manyan duwatsu ne suke kiransu al hijaz na hijaz wanda suke jibal na hijaz daga tsakanin nan zuwa teku fa asaban nasa ju'un mutane sai suka ji yunwa ana babu abinci don tafiya ake a cikin daji a wannan lokacin sai abinci ya tsare mana in shi sadi in rafi sai fa asabu ibilan wa ganaman mutane kawai sai suka ga raƙuma da kuma awaki na a daji to kaga fila akwai wasu mutane kusa da wuri na mutane ne wata fila to ga kuma yura bayar da za a iya yi wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam fi ukhrayatil qawmi annabi kuma yana zuwa daga can baya annabi don ana tafiya al'adansa bai shiga cikin jama'a ko yi jagora mafiya a baya yake biyowa saboda in akwai wani mutum da yake da matsala ya same shi ya taimake shi ko kuma wanda wani abu nashi ya faɗi haka annabi sallallahu alaihi wasallam kullu haka ya sa a lokacin da suke tafiya da jabir bin abdullahi suna tafiya sai ga jabir raƙuminsa ya kasa tafiya ya rufe yadda zai yi har jabir ma zai sauka kawai yadda raƙumi sai ga annin sallallahu ya iso sai me ya faru jabir raƙumin nan ya kasa ya ya tafiya ya ji tafiya ya ce to ka sai da mun mana jabir ce a sai annin sallallahu ya yi maraƙumin addu'a ya buɗe shi kenan raƙumin sai ya samu saurin da jabir ce bai taɓa ma yin irin wannan sauri ba sai shi to ka sai da mun jari jari sai a'a ba zan sai da ba da ba zai yi ne ba amma yanzu sai da mun ce ba zai sai da ba sake annabi ce ka sai da mun jari sai a'a na uku zai jabir ce to zan sai da maka nawa zaka sai da mun? suka yi shi Su sai jabir mun sharadi fa sai ya kai ni gida mana zan hau sai na je gida su tukuna kawo maka suka yi wannan sharadin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda aka iso madina jabir ya dauko abin nan raƙumi ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama biya shi kuɗinsa ya juya zai tafi ya kira jabir yace kana gani na dan masa wayo ko ya zo ka karbi raƙumin annabi ya ba masa raƙumin da kuma kuɗin to kaga irin wannan shi yasa da kaga ba ba annabi a baya a wannan ranan da jabir sai dai yadda wannan raƙumin ya tako kafa to annabi haka yake in ana tafiya shi zai zo mu'akhirul qaw shine karshe to duk wani abu da ya faru da wani nan zai zo ya same shi yana bin hanya yana tafiya ana tafiya to sai ya a wannan tafiyan shi ma haka din yana can baya mutane kuma sai ga yunwa ya da mutane a rasa yadda za a yi suka samu sai suka ga raƙuma da kuma awaki fa ajilu shi rafi bin khadiji ke faɗi sai mutane suka yi gaggawa kawai sai suka fara kama wannan raƙuma da awaki fa zabahu suka yi ta yanka suna gama yanka suka fede wa nasabul qudura suka sa tukwane suka yi ta dafa abinci to aka yi zango kenan za a dan samu abin da aka ce aka yi karfi kafin a gara gaba ana wannan sai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya iso fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam bil quduri fa ukufi annabi sallallahu alaihi wasallam a duk wayannan tukani a kifar da su tunda ya sai yake tambaya ina suka samu wani suka ce ai ga yadda aka yi muka samu a wata riwaya na abu dawuda sabai sun ga wasu makiyaya ne wanda suna ganin su kamar ba musulmai ba suka tsawartar da su kawai suka kama dabbobin suka fara yanka a riwayan abu dawuda kenan yasa annabi da ya zo ya ji yadda abin ya faru ce kada ku ci haramun ne kun karbi dukiyar wani tun daga yaƙi za ku je dole mu kasance muna cin halal mutane adilai da ba za su zalunci kowa ba don Allah ya ba mu nasara sai ya zubar da waɗannan abin nan abincin da aka dafa gaba ɗaya ثم قسم فعدل عشرة من عشرة من الغنم ببعير سنوي صلى الله عليه وسلم a yadda za a yi wannan mutane sai an biya su raƙumin da aka kashe musu da kuma awaki ce to duk wani raƙumi za a ba da awaki goma misali sai to yadda za a yi duk wani raƙumi za a biya awaki goma idan awaki goma kuma aka cimo wani za a ba shi rakumi ɗaya misali sai annabi ya yi wannan shi ne sai ce to ba za mu tafi a haka ba da haƙƙin mutane a kanmu to sai suka biya su da wanda raƙuma sai aka yi raƙumi ɗaya awaki guda goma sai annabi ya ba su annabi sallallahu alaihi wasallam ah, shi mai ruwa to hadisi ce fanadda minha ba'irun ɗaya daga cikin wa'annan raƙuma da aka ba wasu mutane kawai sai ta ruga abu gida ma raƙumi ko saniya wata rana in ana tafiya daga ko an matsa mishi ko kuma ya gaji ko wani abu kuma kawai sai ya kama gudu kawai fara ya zama bai kuma yadda da mutane lokaci guda zai ya ce ma mutane to raƙumi wani shine fanar da bi sai ya walla ala wajihi hariban shariban sai ya ruga a guje shikenan a cikin mutanen kamar yadda yake fadewa faƙalabuhu suka bi wannan raƙumin fa'a yahu sai ya tsere bi ma'ana ya gagare su famawa wa kana fil qaumi ya yasiru ke daga cikin mutanen da muke tafiya akwai dawaki sai masu dawaki suka bi to yanzu kaga aikin su ya zo kenan tun da raƙumin ya gudu suka bi su ma fa ahawa rajulun minhum bi sahamin fa habasahu Allah daga cikinsu wani har har ya kusa da raƙumin ya same shi da kibiya yanzu raƙumi ne ya zama kamar dabba na farauta shine abin da muhallin shahid na hadisi an gane wannan shine abin da yake so ya kawo mana tun ana magana babi ne na farauta farauta ne ka samu dabba mutawashi ta ta daji wanda ba za ka iya kiranta ta zo ba ba za ka iya kama ta ba ka harbe ta da bindiga ko da kibau kibiya ko kuma da mashi ko kuma da kare to yanzu wannan raƙumin da ya gudu tun da ya gudu to ya zama hukunci sa da tsoron dabbobi na daji sai suka bi shine wani daga cikin su sai ya harbe shi da kibiyarsa sai ya suka ya tsaya sai suka kama fa qala sai annabi ke gaya musu inna li hadhihi al baha'imi awabida ka awabidil wahji lallai waɗannan raƙuma daga cikinsu akwai raƙumi da zai iya gudu ya zama kaman dabban daji shine ma'anan al'awabi wanda zai nuna kaman bai taɓa ganin mutum ba ya birkice ya gudu kawai ya zama kuma bai soyi bai abin nan din da mutum ko saniya in da saniya misali in za ta yi ta yi sati ɗaya ɗan bai ga mutum ba to wannan ɗan kuma ba za a taɓa taɓa shi ba da ya ga mutane kawai ya shiga daji ya zama ita mai sunansa kaman naman daji to wa yanda ake musu mutane ba za su yi ba sai a ɗi garken shanu sai a tura ma wannan dabban da take da wannan dan suke ta kiwo kusa kusa har ta saba da su to sai a samu a tsare wannan garkin to yana cikin garkin bai da wuyan kamawa in aka kama shi sai a sa masa igiya mai tsawo shi kenan sai a cike shi in aka zo tun kafin ka zo kusa da tun da akwai igiya sai ka kama yana gudu har kana jawo har ya zo ya dinga sabawa da jama'a da wannan igiyan ga inda an baki haka da ba zai in dai ya ga mutane to ya bar shanu kenan to wayan da ake masa kenan bayan an tura masa garkin shanu ya shiga ciki to sai a kewaye nan garkin sai a samu a kama shi sai a sa masa igiya sai a cike shi to lokacin da ake so a kama shi igiyan daga nan zuwa kofar masallaci yana nan kafin ka zo kana zuwa kana sama sai ka kama igiyan kaga ba zai iya kana ja ko ka daure shi har ka zo ka sami da haka da haka har ya saba da jama'a to haka namun dabbobin gida su ma sukan iya birkicewa a lokaci guda ko shanu ko raguma ko ko wani abu haka sai zama kamar ba taba ganin mutum ba wannan raguman abin da sai kenan shine aka harbe ta sai annabi ke ba su labari fama nadda alaikum minha <clears throat> duk raƙumin da ya gudu ya maku irin wannan fasna'u bihi haka za ku yi kamar yadda kuka yi ma wannan mana ya zama kaman dabban da za a iya farauta sai a farauce su kenan ko da kibiya ko da bindiga ko da maki ko da karnuka misali قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا gobe fa za mu haɗu da abokan gaba saboda yaƙi za a tafi wana in za mu haɗu da abokan gaba a gobe walaita ma'ana mudan gas kuma ba mu da wuƙa wuƙa shine almuta wannan yare ne na farisa da ya aka mai jiki kamar larabci istikin ma'anansa kenan ba mu da wuƙaƙe afa nazbahu bil kasabi za mu iya yanka da kara misali ko faskare in ji abin da ake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan saboda za a iya yanka da kara ko saboda yana da kaifi ko faskare na ice irin wanda irin wannan sai ke tambaya ne tunda babu da wuƙaƙe ya za mu iya yanka da su wala sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ma an harab jama'a wa zikratullahi alaihi fakulu duk abin da ya zubar da jini kuma aka ambaci sunan Allah a kansa to in aka yanka da shi fakulu ku ci wannan yankan na wannan abin sai ce amma laisa sinna wa zufura da haƙora da kuma wannan kumba ba a yanka da su an gani? sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi wa sahabbitukum an zalika zan ba ku labari akan haƙori da kuma wannan bumba ce amma sinu fa azmun shi haƙori ƙashi ne dama to ba a yanka daga shi misali ko wa amma zukur amma bumba fa mudal habasha wato wuƙa ne na habasha bi ma'ana na kamar kace na arna shine ma'anin aka ce habasha zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana nufin arna yace wuƙan arna ne to kaga mutulmi kuma baya yadda ya koyi da arna duk abin da arna suke amfani da shi kuma musulunci sai ya kawo da shi sai kada ka yi amfani da wannan abin da annabi ke nuna masu kenan tun da arna ne suke amfani da wannan da aka yi fa su yi yanka to ku kada ku yi amfani sai su basu su yi tsawo za su yanka ko kaza ko wani abu kawai da yatsa faruwansu da neman wuka sannan da nuna masa bai a wannan hadisi daga cikin abubuwan da ke nuna mana akwai wato ɗabi'a irin ta annabi sallallahu alaihi wasallama da na jagora baya tafiya a gaban mutane a matsayinsa na jagoran al'umma a wannan lokacin kuma ana tafiya yaƙi da shi a baya yake saboda in akwai wani mutum da yake da bukata ko mara lafiya ko wani dabban shi yayi wani abu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya taimaka masa ko ya kira ta hakkai su zo su taimaka masa kullum a baya yake tafiya daga cikin hadisi abin da yake nuni kuma ba a don yunwa kawai bai halatta ma mutum ya ci haramun don wannan awakin da kuma ra'uman da suka yanka na wasu ne Tun da na wasu ne doda suna cikin yunwa ba za a halatta musu kuma su ci ba a tun da akwai nasu da suke tare da su to a sallallahu alaihi shi ya sa ya zo sai kifar da wa'annan naman kafin ma ya tambaye su Ya yi musu mu'amala su ma kamar yadda suka yi mu'amala da wayancan mutane suka kama musu raƙuma da awaki suka fara yanka sai na bai musu mu'amala da shidda yana zuwa kawai isa aka kifar da tukwanin da aka dafa nama da ya nuna musu wannan abun ba halal ba ne kamar muce ne kenan tunda ba a halatta musu ba kuma yaƙi za su je tunda yaƙi za su je suna buƙatar cin halal bin umarnin Allah kada su zalunci wani musu addu'a a karya su a wannan yaƙi to yana daga ciki abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi musu haka ce sosai kuma annabi sai ya biya waɗannan mutane yayi kima kowane raƙumi ɗaya a ba da awaki goma ta ga biyan ta yi ko tunda ragumi ɗaya da gari ya iya fin kusan misalin awaki guda goma ko to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu haka to sai ya biya su sa'annan yana nuna mana dabba na gida idan har ta gudu ta shiga daji ta zama irin ta daji to za a yi masa farauta kamar yadda ake farautan dabban daji amma inda ta gida ne ta ne a gida ko akuyanka a gida za ka iya farautansa ba a haka to kenan duk hukunce hukuncin farauta su ma sun faɗa ma irin wannan dabban da ta yi wannan abu sannan kuma ba a yanka da zumba ba a yanka da haƙori amma duk wani abu da zai iya zub da jini za a yi amfani da shi a yi yanka wannan shine abin da hadisi ke karantar da mu